biyo bayan murabus ɗin da shugaban ƙungiyar ta ƙasa muhammadu kiruwa ya yi a watan janairun da ta shuɗe dab da watanni biyu a gudanar da babban zaben shugabannin ƙungiyar. ƙushoshin ƙungiyar daga faɗin najeriya sun gudanar da wani taro da ya tattauna kan ƙalubalen da fulani makiyaya ke fuskanta a ƙasar musamman ma ta fuskar tsaro wanda ya sa alatilas a ƙara ɗora ɗamara sakataren ƙungiyar na ƙasa malam baba usman ganjarma ya shaida cewa yau bahilaci a najeriya cikin tashin hankali yake ta fuskan tsaro don bayan bayan abin shi ya fi shafa kuma yau kusan kowane al'umma yana ganin shi kamar shi dan ta'adda ne ba ka tara al'umman kabila guda ga baki daya kamar na fulani wanda yawansu ya kai kashi 30 cikin 100 na al'umman najeriya ka faka su guri guda ka ce dukkansu bata gari ne ko 'yan ta'adda ne in kai haka ai ka gaba kaiwa al'umma gaskiya ba alhaji muhammadu mafindi umaru danburan da ke zama dan takarar shugabancin kungiyar ta kasa ya bayyana cewa rashin shugabanci ya haifar da halin kunci da al'ummar fulani ke ciki ai yar manuniya ta nuna ai ba samu shugabanci ba ma gazawa ne yasa su suka ritaya suka gudu idan ka ga shugaba ya ce na bari me ya dalili fa inda ba fulata ne isa ya sakata ya wala ya kiwo a kasar nan kamar mu wasu bakin haure ne to wannan shi yasa ni na tuna ni ba fulata ne ba zai yi yan uwana na wahala in zanna a gari ina kwana a AC ba zai yi shi yasa naga ya kamata in zo kamar yadda na taimaka a jihar Taraba na taimaka arewa maso gabas a idan Allah mu taimaka mu fidda yan uwan mu cikin wannan kunci to sai dai a cewar sabon shugaban rikon kwarya na kungiyar Alhaji Usaini Yusuf Boso dole sai an kara kaimi wajen ilmantar da al'ummar Fulani don samun mafita to shine maido da fulako kunya da aka sa Fulani kuma a zargin da ake ma Fulani ba abun mamaki ba ne domin idan dan limami ya sha giya kowa zai magana amma dan makadi in ya sha ba magana saboda haka mafi yawa karancin ilimin zamani da mutane mu ke da shi da cin goganya da sauran kabilu shi yasa kowane laifi ya zo ake danganta ta da ainihin a kabilan Fulani ita ma mataimakin shugabar mata na ƙasa a ƙungiyar Hajiya Khadija Haruna Ardido ta yi ƙari da cewa na ba da shawara musamman mazajenmu ya kamata kamata su dauki mataki a kan matayensu, namiji ya zamana yana da kishin matar shi ba ya sake ta ba ba a hana talla ba amma ya zamana ta san darajar abin da take saida ba ta je tana tallan kanta ba da haka aka samu matsala na haihuwar 'ya'yan da ba namu ba idan tana da ilimin addini ta san haƙƙin aure za ta kula da aurenta tsohon ministan matasa a najeriya solomon daloko wanda shi ma ya samu halartar taron ya shaida cewa sai ana hukunta masu laifi tare da ba da ƙarfi ga shugabannin gargajiya wajen tafiyar da al' al'amuran al'ummarsu. Mafita yanzu dole hukuma ta hukunta masu laifi. Duk mutumin da ya aikata laifi ya hukunta shi. Na biyu ba shi yiwuwa a ce mutum ya aikata laifi sai Allah ka bawa kabila. Aikata laifi ba wakilcin kabila ba ne. Riban laifi ba a raba da kabila. Na karshe gwamnati dole ta miƙe saye ta ba wa sarakuna matsayin su na masu rike da gargajiya domin su magance wannan rigima. Babu sarki wanda iyayen shi ba su yi yaki ba ba a ci su da yaki ba. Yan bindiga ne wanda ba su kai koyina ba su ne za su ci daula yaki a ƙarshe dai ana fatan samun dawwammamin mafita da shugabanci na gari da ke zama kalubalen da fulani makiyaya ke fuskanta a tarayyar najeriya shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya